bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu abin afuwa a Alhamdulillah. ruwa. you.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 bil ya san yana sake wajen kula da haƙoƙin iyayensa amma karatun sai na jin duk matsalolinsa ake faɗa to wannan fa shine amfanin wa'azi da karantarwa sai ka ɗauka wani ma satan an sa aka ba wa malami yake magana a kanka kuma wallahi bai san kana yi ba in yayi kwatance sai ga abun daidai kai ne kuma shi bai sani ba to abin da baka sani ba shi karantar da addini yadda kake jin wata ran karatun ya gurje ka to wata ran shi ma mai karantarwa in ya gurzansa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 na'am abdurrahman ibrahim suna ko na'am daga funtuwa jihar katsina na'am na gabatar muku da lecture ta aure a funtuwa ok 2010 shekara sha biyu eh, ne ok kai alkali ne a nan abuja haka haka eh haka eh. <laughs> akan yadda ya canja a tsakaninsa da iyayensa eh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 tayyib na'am <coughs> za mu tashi akan shafi na 28 insha Allah a cikin littafin birrul walidain mafhumun wa fada'il wa adab wa ahkam fi daw'il kitabi wa sunna na fadilatu shaykh sa'id bin ali bin wahab al-qahtani rahmatullahi alayh daidai kan matsala ta 18 malan yace wal idami haqqil walidain kana al waladu wa ma malak liwalidihi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 idan babanka baka ne dauki gidanka ya sayar ba a zuwa kotu da shi saboda me kana zuwa sai kace okay yi jinyan kannanka ne da mahaifiyarka ko da abokiyar zaman mahaifiyarka ya biya kuɗin makaranta sai ka ce to baba Allah ya ba mu na gaba yadda zamu kara sayan wani a sake sayarwa sai kai fatan alkhairi abunda da ya mallaka da shi kansa iyayensa na da iko su sarrafa yadda suka ga ya dace wannan shine girman haƙƙi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 ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna li wa walada annabi lalle ni ina da dukiya da kuma ɗa wa inna walidi yajtahu mali sannan babana kuma yana so ya annobantar da dukiyata ijitaha daga kalman aljaiha ne kamar wani abu da ya auka wato yana so ya ƙarar da ita daga ja'iha ne shi ne wani abin da ke zuwa kamar na annoba ko wani abu sai ya yi isti'ara ya ari kalma din sai aiki da ta a ɓangaren yadda babansa yake son ya yi rubdugu a kan dukiyarsa kala sai manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi an ta kai wa maluka da dukiyarka Liwali duka na baban naka ne da kai da dukiyar duka ya mallake ku saboda li da yin ma ya zama li tamlik aw lil idhn ko ya zama kai da dukiyar duka baban ya mallaka in dai yana bukata ko ya zama kai da dukiyar taka baban na da izini na Allah ya sarrafa yadda ya ga ya dace ɗayan biyu ko ya mallaka in mallaka ne a lokacin da yake da bukata a kanta taka ce amma daga ya bukace ta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 in kuma ita wannan kike so to sami ina wa ata'ana ah to wannan nake so da sim din ko kuma zaki sa naki ko hada wa sim din iyaye haka ake musu shikenan in tace tana son sim ɗinka zaka ce a ne me amfanin sa mafhum tayyib sai manzon Allah tsira da aminci sabara gare shi yace da kai da dukiyarka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 akan matsalar kafi su gaskiya to idan suka ce Allah wadai da kai Allah kai ka zama abin tausayi kar ma su ce Allah ya maganin ka su ce Allah wadan wane wallahi mutum ya zama abin tausayi ko da ku akan matsalar sun fi shi gaskiya afwan ko da ya fi su gaskiya ga wannan hadisi fa fi hadisi abi hurairata radiyallahu an a cikin hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yadda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 idan babarka ta kira ka baka cewa wai sai kayi tahiya kayi sallama ka amsa ko babanka ya kira ka a magana mafi inganci kana karatu ne a tsaye ko a ruku'i ko a dago a sujada ko a ruku'i ana kiran ka Muhammadu sai ka ce assalamu alaikum na'am shikenan ba a ci gaba da sallar da in dai babarka ta kira ka to daga nan ta kare sai ka amsa ka je ka yi idan ka gama abin ta kira kan akwai lokaci sai a da a ci gaba da sallah a sallan nafila haka ake banda farilla mafhum don haka fa aqbala ala salati sai ci gaba da sallan bai yanke ba saboda me yana ga ai girman sallah wa fil yawmi thani sai babasa ta ƙara dawa a kwana na biyu kazalika ya ƙara faruwa tace ya jurayd ya kai jurayd sai yace ya rabbi ummi wa salati ya Allah babata da sallata mamana da sallana fa aqbala ala salati sai ya ci gaba da yin sallarsa wa yawmi thalith a wuni na uku atatku ummuhu sai babar tasa ta ƙara zuwa masa Faƙala sai ya ce ya rabbi ya Allah ummi mamata wa salati da sallata Mafu? fa aqbala ala salati sai cigaba ci gaba da yin sallarsa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 aka yi ta marinsa me dalili ba da ban ka dame mu da ustazanci muna so Allah yana mana karshen ustazancin kai ma ka zama irin kowa da kowa sunna ce ta mutumin banza duk inda mutumin banza yake ko da ko musulmi ne munafikin musulmi burinsa a duniya ya za a ce kowa ya lalace idan a kasuwa kake burin duk na banza kai ka lalace shi yasa in lalace a kawo aka ce a wani dan kasuwa ne da ke ta muku mai gaskiya ai shirme yake yana ma karban kuɗin ruwa a banki to kunji kunji to ba zai ma bincike ba me dalili tunda za a bata na kwarai to ba bukatun bincike kawai sai a bata shi mafhum tayyib so me yake kawai suka ce ai jureji ustazin ƙarya ne kawai sai aka fara rusa wurin ibada wa qala ce wa huwa alladhi fa'ala biha shi ne ya mata wannan inji karuwar fa sai aka yi ta azabtar da juraici wa huddimat matuku. wajen ibadan da laburarin nasa da ɗakin karɓan baƙi duk aka rusa ba tare da an ba shi fiya hiyarin ba ba tare da an kai shi kotu ba a'a kawai daman dama ake nema wa akhiran daga ƙarshe an jahu Allah sai Allah ya kubutar da shi ba'dal uqubal ajila bayan ya masa uquba ta gaggawa dalilin share mahaifiyarsa da yayi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 kaga aikin su ba su da aikin iya abin da za su yi shine su yi magana wani bangaren su su annabi in ya raba sai su ce ai dukiyar da aka ba shi ma bai raba duka ba ya koye wani bangare shine Allah ya ce wa min ya yaqulu no ma kana lin nabi ay yaghul wa ya yaghul ya'ti bima ghalla yawm al qiyamah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 sun koma suka ce ai da ya tashi aka bashi sai ya ɓoye wani ɓangare sai ya raba wani shi yasa ko yanzu limanci kake in kai wasa a duk masallaci sai an samu munafukai ana neman taimako duk taimakon fa naira dubu biyu da ɗari biyu ne sai a ce taimakon da ake samu fa liman iya rufe da shi ba wasan ina liman yake kaiwa ba yan kwamitin masallaci sai ya koma shi bai ciki duk yan kwamitin ba wanda ya damu an yadda da liman amma shi bai yadda da liman ba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 me Allah yake yabawa aiki i'imalu ajirul amilina Allah maganan aiki yake yi idan mutane suka taru suna gina masallaci ba gefa za kuma ka ce no misplacing of priority bane me ya dace a yi makaranta to kai sai ka koma gefe ka gina al'umma makarantar kana kalubalantan aikin wani ne da aikinka ba da maganar bakinka ba idan wani ya zo ƙauyenku yana karantar da kawa'idi ko ahalari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 to matsalar mu a arewa shine magana da a Najeriya yanzu mu yan arewa maganar almajiranci tun 1950s Sa'adu Zungure yake magana akai har yau akan ta ake debate matukar mu suna bara titi da loko-lokon Najeriya ana ba mu ku samu abun miya haka yake bayani kuma yace mu dai haƙƙin mu gaya muku ko ku karba ko ku yi dariya dariyar ku takan zam kuka gaba da nadamar mai kin gaskiya gaskiya ba ta neman ado ko na zakin muryar zabiya ƙarya ne mai launi bakwai ga fari da baki ga rawaya ga kore ga kuma algashi toka toka na ya sun garwaya yanzu da ake ta magana akan almajiranci ya magance mana almajirancin saboda babu aiki sai magana kana da hali baka son almajiranci je ka gina gida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 in ku ka rike aikin to dole maganar ka ta yi karanci saboda me za ka shagaltu da yin aikin ne yaya za mu yi mu samu don mu yi aikin alheri duk wanda yake aikin alkhairi ko da ba haka ka fahimta ba in dai kai ba za ka yi abin da ya fi nasa ba to ka masa fatan alkhairi ka masa fatan alkhairi in kai shi kenan ka huta mafhum tayyib wa an abi hurairah radiyallahu anhu قال قال النبي صلى الله عليه وسلم daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace Annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yace salafu da'awat mustajabat la shakka fihinna lalle addu'o'i guda uku Allah ta'ala yana amsassu babu ko kwanto a cikin amsar su wannan hadisi iya cikin silsilatul ahadith sahiha hadisi na 596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 manzo Allah lokacin da yake dawafi yazo yana sujada a gindin Ka'aba suka dora masa mahaifar raƙumi suna masa izgili ya gagara tashi ya Fatima ah, ya gagara tashi a wurin me ke faruwa a lokacin suna masa izgili wani kai ne shi a ba bane a wani kai ne suna izgili yana gama ya daga hannu yace Allahumma alayka bihim hankalinsa duk sai ya tashi tun a jahiliya sun san in aka zo wurin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 wal idami ma akrama Allahu man barrahuma bi ijabati da'awatihi saboda girman haƙƙin uwa da uba Allah ta'ala ya girmama wanda yi kyautata wa iyayensa mamarsa da babansa bi ijabati da'awatihi da amsa addu'o'insa kiraye kirayensa idan ya Allah ta'ala zai amsa wa min zalika daga cikin wannan akwai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 addayu shine wanda yake ga iyalansa suna dauda da kazanta ya bar su shine da youth yaga isa na cin abinci da hagu bai dame shi ba yaga isa ta saka skirt ta fito waje duka halittar jikinta a filin ya kalla sai ce ai ka san yan boko sai sai dariya to shine da youth wanda ba shi ke cewa wai Allah wadannaka naka ya lalace shine wanda baya kishin iyali zai zo cikin taro da iyalinsa ta ga mutane ta ba su hannu yana ta dariya <laughs> ki kai sa da abokan na sai rika haka haka kuma yana jin daɗi to shine the youth shine wanda wai shi bai san ciwon kansa ba shine asalin Allah wadan naka ya lalace in kaga mutum baya kishin iyalinsa ɗayan biyu ne matarsa bai kishin ɗaya biyu ne ko bai santa ko kuma bai san addininsa ba ɗayan biyu ne ko kuma duka biyu zai iya yi wa yana santa amma bai san addini ba zai iya wa bai santa amma ya san addini amma duk mutumin da ke kaunar iyalinsa yana kishin iyalin a ina za ki je to a kiyaye kaza ya kika sa kayan na bai dace ki je waje da shi ba yasa yana kishin ta. ya ga ta shigo kaman kaguwa ina kika koyo wannan sai ya zama da mata fada ba za ki koyi da irin nana Aisha ba nana Fatima nana Khadija ina suke ba za a yi koyi da su ba wance kike haka to dole ka zama mai sa ido akan iyali amma in ka zama su su su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 me suke koya miki a ah, wancan takan koya mana waka ne wani irin waka a ah, ka san kaza a ah, to ba daidai bane wannan ko ke ki kokarin gyara ta ko kuma ku yi kokarin rabuwa da juna dole sai ka zama me me gyara kuskure me gyara kuskure ga iyalai in aka bar iyalai babu gyara to su iyalai fa manyan mutane ne saboda me sai su kai ku duka zuwa ga wuta so sai kana sa ido